ga dukan alamu rikici sabo ya ƙara ɓallewa a tsakanin jarumi alinuhu da kuma mawaƙi nura m inuwa a makon da ya wuce ne aka yi bikin karrama jaruman kannywood mai taken arewa fresh award a zauren taro na shoprite kano inda a nan ne kuma rashin jituwar waɗannan gwarazan ta fito fili an ga alinuhu cikin fushi ya tashi daga kan kujerarsa ya nufi hanyar ficewa daga zauren taron a daidai lokacin da mawaƙi nura m inuwa ya fito dandalin gabatarwa har sai da masu shirya taron suka shawo kansa kafin ya amince ya dawo ya zauna mutane sun yi ta tofa albarkacin bakinsu a kan lamarin inda wasu ke ganin waƙar da nura m inuwa ya hau ita ce ta harzuka lunuhun to koma dai menene fatan ma'anan shine allah ya daidaita ku danna subscribe domin samun shirye-shiryen mu a kowane lokaci mun gode